la la la la la la la la Fall 5 kenan kililin kiliya wanda ake cewa Dubai use mutane suna son su ga sun mallaki Fall 5 musamman waɗanda suka dade suna jira to gata kuma an samu golden kala kamar yadda mutane suke yanka la la la la la Allah kawo mu kashe wannan ita ce Paul 5 kamar yadda mutane suke ta tururuwar jiran Paul 5 ta bayyana domin su ga sun ma sun mallake ta a wannan kamfani ga ta kililin kiliya wadda ake cewa Dubai Use wadda ba ta da ko matsala kwaya daya wanda yake so ya ga ya mallaki wannan waya zai iya tuntuban mu kai tsaye domin ya ga shi ma ya mallaki tashi sannan kuma muna da Paul 4 wadda take ga nan za ku ganta dan karamin issue ne da ita wadda komai za ka yi da ita wanda in ka kula za ga half screen ɗinta ya ɗanyi duhu wanda ba zai hana ka yin aikin komai ba za ka ga wani lokacin ma ya dawo kiliya kamar yadda kowa yake aiki da shi yawwa haka rike faɗa muku cewa akwai wayoyi da dama waɗanda muke da su a wannan kamfani sannan muna da mai ɗan karamin dot wanda in Allah ya da rabanka kai ma za ka ka mallaki wannan waya kamar yadda kuke gani ga wannan falfo ciki da wajenta yana yi kun ganta kililin kiliya wanda ake cewa mai rabo kaɗai ka iya samun wannan waya idan Allah ya da rabon ka wannan falfo za ka iya mallakar ta a wannan kamfani namu sannan kuma muna da wadda take kilin wanda babu ko ishu ko dot ko kwaya ɗaya a tattare da ita wanda shi ma yake so ya ga ya mallaka zai iya tuntuɓa ma kan wannan lamba da zan faɗa haka zalika muna da irin philip philip ta yan mata yan birni yan gayu sannan kuma yadda ta yi tsada ta ɗan fito da wasu kuɗi masu yawa mun samu masu ɗan ishu ƙarami wannan kun ga dot ne kaɗan wannan kuma kun ga wani dan dot ne da dan layi kaɗan wanda ba zai hana yin amfani da ita ba za ka ga kayi aiki da ita tamkar wanda ya siyi sabuwa muna kuma da filipo wadda kuma kowa ya sani cewa za ka ganta kilin gangariya wadda ba ta da ishu ko kwaya ɗaya tattare da ita wanda da ka gani za ka ce masha Allah wannan kaya sai son barka haka zalika muna da 2 wadda take mai face ɗaya wadda wato screen ɗaya kenan wadda ciki ne kaɗai za ka ga baya yi sakamakon wannan screen ɗin shine dama babban screen wanda kowa ya sani cikin sa leda ne da ka taba shi ba wahala dai kan iya daukewa amma idan kana da bukatar mai ciki da wajen kowace kake da bukata muna da su haka zalika muna da irin su poultry ga sanan su ma masu wan screen wanda zaka ga sai dai dan gefe ka hango wani abu a ciki amma zaka ganta kililin kiliya kada dai ku manta wannan lamba a kai tsaye da zaka iya samun mu domin mallakar naka wayoyi irin su Paul 4, 3, Philip 3 akan wannan lamba 0S0 67009999 shine number WhatsApp da zaka yi order kuma shine number ope ko money point din mu da zaka biya kada wani ya kira ka da sunan wannan kamfani ya tura ma account ka sanya kuɗi a ciki domin gujewa matsala shine zaka bi wannan ka'ida da muka zayyana domin kaucewa matsaloli a koda yaushe uban harƙalla uban communication